ربا جل تبغي قربتي يمنى رسول الله اعظم جابري لأسعد في الدنيا وأخرى وأرت إلى ذروة تعدادها بالخناصر مكينا لدى الرحمن ذو الأرش دائم ولي ولنسلي دان كل العشائر يسوس إلى الله أهل بهدي كتاد أو بزجر الزواجر يصلي عليه سلام نعم muhib shau ya ce lahallahu manya maha muhibban sababatan Allah waddan wanda yake hana masoyi yabo Allah waddansa wayar hamu sabban kuma ya jiƙan wanda yake mai bege a ranar da ake tonan asirai ranar da ake binciko abubuwa wanda suke a ɓoye ƙawimu ya ce nahajin gwadabi ƙawimun wanda yake miƙaƙƙen gwadabi ya tabbata ga waɗanda suka ma'abota soyayya ya ce wa inna ni haƙiƙa ni da rashtu alaihi na gudana a kansa lulwukutul awakhiri har izuwa lokuta waɗanda suke na ƙarshe ya ce azka salatihi mafi tsarkin salatinsa ya tabbata alal mustapha absa wanda yake abin zaɓi shine annabi sallallahu alaihi wasallama al-mukhtari wanda yake zaɓaɓɓe wanda salati ne biha da albarkacin wannan salati tumha jami'u kaba'iri za a shafi mun dukkanin manya-manyan zinubaina da albarkacin wannan salati shi in Allah bai ma gafara fa ba wanda zai kai in ba in ba Allah bai ma ta dariki da rahmaniyarsa ba shi yasa za ga nan shehu addu'ar farkon addu'arsa duk addu'in da zai sai ce Allah ka gafarta mana kaga a cikin nan wajen akwai kaskan da kai ga ubangiji a cikin nan wajen akwai nuna cewa ni ba komai ba ne ba wai roƙo kake Allah ba ko sun maratibu ko sun muƙami a'a kana ganin ba baka kai ba zunubai sun wa neman gafara kake ai kaga da bambanci akan wanda yake neman alfarma ka ji alfarma kake nema ai mun kaza ai mun baya baya a nema kake a gafarta ma kaga a cikin nan akwai inkisari a ciki akwai ta zullu a ciki kaskanci a ciki to so ake bawa ya zama haka yawwa man ka dangalin baka kai ba ka ga neman gafar ubangiji kana dira ja'i yawwa abinda ake so mutum ya dinga yi kenan usa'ilu rabban shau ya ce ina roƙon ubangiji jalla wanda yake ubangiji wanda yake ya girmama me nake roƙonsa tafrija kurbati shine ya yaye min dukkanin damuwata shi mumuni ba shi da abin da ya fi addu'a yawa kuma in kana ce da addu'a za ka yi ta yi za ka yi ta yi to za ka gani don shi ya ce ka roƙa ya baka ya ce duk wannan da albarkar annabi ne sallallahu alaihi wasallama a azamu jabiri wanda mafi girman wanda yake mai tsara ne mai gyara ne ya ce in zamo na samu azurta na yi arziki fi duniya a duniya wa uhura da kuma ƙarshe wa artaki kuma in zamo na hauhawa na yi taraki na hauhawa ila zurwatin izuwa kololuwa kololuwan martaba ta adaduha wanda lissafa ta bilha siri ya zama da in yatsu a dinga ɗaya biyu uku an mun kaza an mun kaza ai ta lissafa ta yana daga cikin abin da Allah ya wa shehu radiyallahu ta'ala shehu mustajabu da'awa ce ne duk abinda ya roki Allah idan ka duba sai ga Allah ya yi masa wannan wata karama ce Allah ba mu lamu shi Ibrahim duk abin da ya roƙa sai kaga Allah ya yi masa Ka nan ya roƙi ubangiji cewa wato Allah ya yi masa duk damuwarsa idan ka duba za ga haka sannan ya roƙi ubangiji ya samu arziki a duniya da lahira wannan gashi duniya ta shaidar da haka a arziki me arzikin duniya dai ba wanda Allah bai masa ba idan ka je yau wato madinar shehu madinar shehu ya ta zama ta cibiya ta addinin musulunci na duniya a yau idan ka je allah ne kaɗai ya san malamulan mutanen tsakanin wato ɓangarori shatta waɗanda suka zo suke hidiman alƙur'ani suka haddace alƙur'ani a nan madinar shehu ibrahim Allah ne kaɗai ya san irin mulamulan mutanen da suka zo waɗanda ba ba ma nahiyar Afirka ba suka zama musulmi albarkacin shehu Ibrahim kuma hayyo abin yana nan yana gudana yana nan yana gudana wani arziki ne ya fi wannan domin shugaba ya faɗa a cikin hadisi wato la'anya hadiya bika rajulun wahidun harun laka min humurun na'ami kamar za Allah ya faɗa a ce mutum ɗaya shirye ta saboda kai ya fi ka samu jajayen raƙuma ka samu duniya ka samu kaza duk ya fi a ce mutum ɗaya shirye ta saboda kai to idan ka je wayanda suka musulunta a sandiyansa da bayansa da wanda suke musulunta yanzu albarkacinsa albarkacin almadanansa da zuriyarsa wannan ba za su lissafi ba idan ka je masallacinsu kuwa idan ka ji kullum a rayi yake da zikiri da salati da salawatul hamsi da kullum kuma cikin karatun alkur'ani yake in ba lokacin sallah ba kullum a haka yake kullum kuma in ka je ƴaƴan ba wanda ba za a gani ya halatto sallah ba kullum a haka wajen nan yake wajen kuma ya zamo jami'a matattara ta ilimin addinin musulunci to ina arzikin da ya fi wannan gan ka duba za ga Allah ya masa haka sannan mu je gama ya ce makinan ladar rahamani ya ce kuma yana roƙon ubangiji in zamo in zamo ina da kima ina da daraja gurin Allah ar-Rahman wanda yake zil arshi ma'abucin al'arshi da'iman titir ya ce kuma kullul asha'ir dukkanin al'ummatai su zamo sun kaskanta gare ni wali nasali da kuma 'ya'yana ka duba gani wannan Allah ya roƙa balantana ka ce wani abu Allah ya roƙa ba wani ba ai Allah ya roƙa Allah kuma Allah na kowa ne to Allah ya bashi ka duba ka gani yawwa ka duba ka gani yadda za ga sarakunan duniya da shugabannin kasashen duniya ba ma ga shi ba ga 'ya'yansa za ga suna durƙusar da kai suna kafa guyoyinsu a ciki a ƙasa a gurinsu kuma saboda addini saboda girma na addini kaga Allah ya marhaka wali wali na na kullum a asha'iri tun daga kansa ma za a gani sarakunan duniya da suka turkusa suka gurfana a gabansa saboda addini saboda tsayawa Allah da annabi daman ya faɗa an waje yana cewa hadimuka mahadumul muluki amira ya rasu ya hadiminka wanda ya zamo baranka to sai dai sarakunan duniya su mar hidima amma ba za ka zamo hadimin annabi kuma ka zamo hadimin sarakunan duniya ba in dai ka zamo haƙiƙanin hadimin annabi to sai dai sarakunan duniya su ma hidima wannan kaga shi ya nuna min a ce shiwu jibiri maradallahu ta'ala anhu ya zo yana nan gabari shiwu yana gidan sarki sai shiwu ya aika a kirawo masa yana son ganin shiwu jibirima tun daga nan ma ka san wanda zai ce a kirawo shiwu jibirima ya yi ki tun daga nan ma shiwu ma ya taso suka taho malam muhammad allah ya kara masa lafiya ya raku shehu suka taho an ce da suka zo suka shiga gidan sarki a cikin sai suka ga sarkin kano halifa su sunusi na ɗaya ya tankwashe kafa ga shehu ibrahim yana gyaɗe shi kuma ya ɗauki fici ne masa fifita ai wannan da mamaki ko a yanzu sarkin kano na yanzu a ce ne wani fifita ya za ka mamaki kuma a gidansa balantana kuma wannan lokacin ka tambayi dattijai ya sarkin kano halifa sun sai yake a wannan lokacin wajen mulki amma a ce ne wani fifita ga addu'a su kenan Allah ya amsa wali wali nasili dana kullula sha'iri yawa shi yasa an ce Burhamu da dai tambayi shehu da ya ga irin wannan abu da ake masa ya ce kuma ya ce ba na alfahari da wannan ina alfahari da wanda aka yi min wannan saboda shi ita saboda soyayya ta da annabi gina ta da annaba ake min wannan duk wannan abin bana duban sa ana sha'adin shugaba karfi ne da shi sai dai in jingina taka a baki ne bata kai ba ta ratsa cikin zuciya ba amma in dai jingina taka ta ratsa cikin zuciya walla komai ku ya sallama ma in kaga wanda ya kan gare ma sai dai mara rabu isa kullum muke gawa yan uwa cewa mu kama addini shugabannin nan namu ba wasa suka rike ba yawa muka duba molon mu sho ibrahim da kuma bibiyar sirori na almajiransa za mu ga addini suke kansa addini suke kansa tsayawa gaskiya amma kada mu zo da wani wasa wallahi ka tsaya da wasa allah ba za ku shirya da allah ba ka tsaya kana yadda ka ga dama ka ƙi yin sallah ka dinga watsi da shari'a kana maganganu gaba-gaba musamman masu irin maganganu gaba-gaban nan mutai dinga maganganu wai shi arifi yana maganganu wanda ba su dace ba duk wannan hadari ne abin da ake so kai koyi da hadisin annabi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut idan zaka faɗa ba alheri ne ba alheri bane yi shiru amma irin wannan gababu gaban maganganun wa mutum wai shi arifi ko mai abin da mutum ya sani dan jarabar mutum zai da wani dan ciwo sai ga mutum yana ihu yana wayo Allah kuma ya manta carbin ma ya manta da shi to da Allah ya uwa mu tsaya mu dinga kula na'am yasusu biladallahi amriya ya ce na ya zama ya gyara garuruwa na ubangiji hadiyan ina mai shiryatarwa bi hadi kitabin da shirya ta littafin Allah shine alkur'ani ko kuma da tsawa ta tsawawwaki ko ya zama ina shirya ina shiryatarwa da hadiyi kitabu ko kuma da tsawa shine kamar da wani iko ko da disaifi ko kuma a ce da takobi na'am ya ce muna salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda shine alhadi mai shiryatarwa na rumu manalau kuma muna neman baya-bayan manzan Allah yawwa baiwar manzan Allah muke nema a gurin annabi muke nema sallallahu alaihi wasallama alaihi salamu aminci ya tabbata gare shi amincin da zai zamo mai wajabtawa lil jawabiri ga wato gyara na harfin zai kenan إلى إدين الله أنت المناجز إنك أسقى الناس أرجوك إذا دام من قد كان قبلي بارز كنت ولم تبخل وما كنتك ولست جبانا من أتاك الجوائز وهذا أبيدا قد أتى متفتت على أنه والشيب في كل فائز يروم المنام عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى وأصحابه على الدين بعد fa'innaka haƙiƙa kai hairan nasi shugaban mutane ana sayyidun nasi yau malkiyamati aka yi faɗa cikin hadisi sahihi ni ne shugaban mutane yau malkiyamata a ran tashin alkiyamatin da ya shugabanci mutane ya kuma sunsu shugaban kowa ne sallallahu alaihi sallama. antal mubarizu li ila idinin layi kai ne mai fito na fito domin ɗaukaka addinin Allah antal munadizu kai ne mai zartarwa sallallahu alaihi wasallama duk lamarin ubangiji kai ne mai zartar da shi ya ce haƙiƙa kai ya rasulallahi ashan nasi kai ne mafi baiwar mutane babu wani mai baiwa irin annabi yawwa ne kaga wato can kaga eh, za mu zo shi nan gaba kaɗan cikin sayul buhari lokacin da aka kawo wato wato jizya daga baharaini tsabagen gol ne dinari aka zo da shi gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama aka zo aka aka ajiye shi abu ubaida ne ya zo da shi bayan sallah ko asibanin shugaba sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka taru ya dinga rabar da wannan dinarin ya dinga rabar da shi wanda shi abbasu sai da aka ba shi dinaran da ya kasa ɗauka ma ya nemi cewa a rage masa to yanzu allah na taba ko dinaran wanda ya cikin hularka ne a ce kana da shi a yau amma al'adun lokacin ku sai an ji ka wajen da samu to duk duniya ba da ya taba kyauta irin ta annabi duk duniya ba wanda ya ya taba ba da dinaran da mutum zai iya dauka rokalla wannan wani irin dinari ne dinari kamar fa irin su abbas karfafa ne ba yanzu dan yar za ka samu an karami na dinari ajiyar sama a gida ba zai ba sai banki saboda kuɗi ne amma shugaba ya ba da dinarin da wani ya kasa ɗauka kaga duk duniya ba taɓa wanda ya kyauta irin ta annabi ba yasa duk kowa maruwaci ne maza Allah ne hakikanin mai baiwa sallallahu alaihi wasallama na'am muje na'am ne kuma wato hakika ka ya rasulullahi kai ne mafi wato shaja'a gwarzantakar dukkanin wanda za a kira shi gwarzo banza Allah ka fi shi gwarzantaka tunda duk wani wanda za a ce gwarzo ne sai dai in bai haɗu da annabi ba hanyar haɗu da annabi kuma wane shi yawa saboda ƙarfinsa da gwarzantakansa ma sahabbai wani zubin sai dai suka wuce su kyale shugaba sallallahu alaihi wasallam gashi nan ya afku a cikin a cikin mashahidi da yawa irin wannan ya afku a cikin mashahidi da yawa dubu hunainu su su wajen mutum dubu talatin ga kibiyoyi suna harbawa amma shugaba shigar yake yana anan nabi la kazib annabi na abdul mubdalibi ni annabi ne ba wasa ba ni dan abdul mubdalibi ne haka manzo Allah yana shigar su yana shigar su ga faki kibiyoyi suna yi harbi fa janabi na sayyidina rasulullah har abu sufyan yana kama wannan taguwar yana kasa da ita dan ka shugaba ya shiga cikin su alfadari ma ya hawa a wannan ranar saboda shi alfadari in ya ga ma ana fada inda ya ga ana fada to shiga wajen yake yi isa babu mai shaja'a gurzu babu gurzu irin annabi lizada na man karkana shi sa wanda ya zamo kafin nan yubaruz yana yin mubaraza yana fito na fito ya zamo kuma ya kaskanta ya rasulullahi ka kasamta kayi rabu walam tabahal ya ce ba a same ka da rashin bayarwa ba kai kayi rabu kayi baiwa tunda da har yayi kyauta aljanna tun anan duniya ya ba da aljanna balantana wani abun kuma wa ma huta kaziban ya ce ba ka taɓa buɗe baki kaziban kana faɗar abin da ba haka ba bai taɓa faɗin wani abu da ba duk abin da ya faɗa to Allah ne ya faɗa shi annabi in ka ji ya yi magana to Allah ne yake magana in ka ji ya yi shuru to Allah ne bai magana ba shi duk abin da ya faɗa ya fito Allah ne ya faɗa domin wahayi ne na ne ya ce kuma baka zamo mai rauni ba min a ɗakar jawa'iz domin duk baya bayi min a ba a raba shi ga janabin shugaba wani zai ki bayarwa akwai rauni wajen kyauta yana ganin in ya ɗauko ya bayar zai ƙare wani yana nan tarawa ike tarawa ike in ya san ma za a tambaye shi ba zai zo waje ba ga mabukata amma kullum riba ike samu yana tare da almajirai ba zai bayar ba wannan sunansa mai rauni rarrauna ne yawwa an fahimta yawwa to yana da rauni ko kuma a'a kasamta walasta da bayan ko kuma a'a rauni na wajejen jarumta shi ma wannan rauni ne to shi ma nan ba a raba shi gudun shugaba shi sa a yanzu dai babu wata rauni mafi illa irin ruwa saboda ba zai bayar ba yana ganin abin zai kare amma wanda yake yake da ya yaƙini da Allah yake da ya yaƙini zuciyarsa soyan manzo Allah ta girku za ga baya tsoron bayarwa a ba za ga yana tsoron bayarwa ba wanda ga yana tsoron bayarwa to ba shi da ya yaƙini da Allah da annabi amma wanda yake da tsananin ya yaƙini da Allah da annabi za ga hannunsa a buɗe yake ba mu ce kuma ka zo ka ɗauki abin ka bayar ba ka ɗauka kawai ka kai mukamin yaƙini da Allah ba in kaga baka bayarwa ka dauki kanka ba kai yin da Allah ba amma wanda sai kai makani kini da Allah sai dauki ma diya bayar ya san na gurin Allah ya fi abin da yake cikin aljihun sama ko yawa to haka ne wa hadha ubaidun yace wannan wani bawa ne in ji shehu kuma kar'ata da ya zo mata kaffifan yana mimiko tafin hannunsa nan kuma ya zo gurin annabi yana nema ya ce wani bawa ne amma kuma a wajen annabi yake nema ga shi na miƙo tafin hannu tare da cewa shi walhibbu masoyi fa'izun ai mai rabauta ne bilhubbi da soyayya ko da ban samu wani abin ba to ai shi daman masoyi saboda albarkacin soyayyarsa zai rabauta in dai da soyayya za a rabauta amma duk da haka dai gani na zo na miƙo tafin hannuna ina nema a bani nan wajen da ake nema ne shi sa duk wanda ga ya je madina to ya je nema ne ba shi da bakiri ne ya eh, fi ƙara'u ne an je nema gurin annabi ko ya sani ko bai sani ba ya je nema ne gurin annabi kai fakiri ne kana zuwa madina duk arzikin ka zama fakiri ka zama talaka manzala shine gani shine mawadaci modatin da babu irinsa duniya da lahira domin aljanna ta sace domin rahamar Allah ta sace yawa shi sa ka kaskanta da kai ka maƙe a ƙofar manzan Allah in kana neman abu ka nema gurin annabi shine haƙiƙanin nema gurin Allah dubi jagoran na Maulana shi Ibrahim da yake wannan addu'o'in dubi yadda Allah ya masa yawa domin duk wanda ya fake da annabi to ba zai tozarta ba ba zai ji kunya ba duniya da lahira mu dai mun fake ga annabi mu dai gurin annabi miki yawwa nan ne kofar mu zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya rumu manalan ya ce yana naman baye-baye wa nam ya ce yana neman baye-baye wanda fuhulu madau karrai na manya-manyan malamai da suka shuɗe wanda suka taƙaita gabarin wannan abin shi nake nema wannan baya bayan ya ce ai babu kokonto ku wannan abu ne wanda yake ja'izi ja'izi ne abu ne mai yiwuwa a bana abin da manya-manyan rijali ba su samu ba to ai na zo gurin wanda ya fi kowa wadata ne a gurinsa nake nema a bana abin da manya-manyan rijali ba su bani ba annabi nake nema sallallahu alaihi wasallama alaika salatun layi summa salamuhu salatin Allah ya tabbata gare ka sun masalamu wa alin wa ashabin da alu da ashabin wanda suka yi fito na fito akan ɗaukaka addini ka ganin sai ce alaika wani wajen kuma sai ka ji ya ce alaihi da kai ka san da bambanci tsakanin alaika da alaihi sallallahu alaihi wasallama allahumma san ƙara annabi wasila ƙara shehu karama ƙara jaddada rahama ga shehi Allah ka taimake mu Allah ka sa mu gama lafiya iya mana bukatun mu a baka shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mu. wannan karatu Allah ya sa ya zauna a zuciyoyinmu Allah ya zaunar da wannan karatu a zuciyarmu halifa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi yan uwa sukan yi fatawa cewar idan lokacin aikin hajji ya zo a yi musu bita tunda ka san bita yanzu kala-kala ce to alhamdulillah tunda yanzu gashi an zo babin hajji to ya kamata a samu wata rana a yi wa 'yan uwa bitar aikin hajjin nan yau saboda a gaggaya musu abubuwan da ya dace su kama wajen yin aikin hajjin sai a dunkule shi ko da sati mai zuwa ko sauran kwanaki masu zuwa sai a yi musu bitar wannan karatu tun daga shi duk kafafen sadarwa ana yadawa to ya yi kyau wannan kwarai daga sai tun daga lokacin ya zo a zo ana ce da su ai madina ma ba komai na aikin hajji a can kaji fa za ku gwara a gaya musu a yi musu bayani filla-filla E, su azama mashahidu na annabi sallallahu alaihi wasallam su siye cikin alkhairi su dawo cikin alheri kar mutum ya je kuma ya dawo da bari ya zubar da kayan ma a can gaba ɗaya eh to wannan yana da kyau kwarai da gaske an samu muwafaka Allah ya ba mu dacewa saka da alkhairi saka wa shaida alkhairi Allah jaddada masa rahama fatiha da salatul fati qul huwallahu ƙafa uku ga zawuyan nan ta ƙara mata albarka